والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala bisa ga baiwa ce da ba mu ikon sake haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu a cikin littafin sayyid bukhari muna cikin kitabun nika a wurin tashinmu na yau babu saumin izini bi ha ta tatawwan baben azumin mace da izinin mijinta matsawar na filani mace ba ta yin azumi sai da izinin mijinta in dai azumin lafiya ne masu irin wannan nuska duk ba su da wannan sun rasa babe babe har guda biyar yanzu za mu karanta babe biyar da ba guda sai ku yi musharaka da masu shi حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد baya halatta mace ta yi azumi mijinta yana nan gida illa da izini sai da izini in azumin nafila ne baya halatta mace ta tsawon azumin nafila mijinta yana gida bai yi tafiya ba kuma ba tare da neman izini ne ba sai ta nemi izini ne ya yi mata izini sannan take ɗaukar azumin nafila. Allahumma sai wa in gashi gida bai da lahiya sai an kwantar sai sai an tayar da shi. Malamai suka ce wannan tana iya ɗaukar azumin da fila ko ba ne ta nemi izini ne ba. Don abin da ta mai shari'a ya ce ba za ta ɗau azumin na nafila ba sai da izini ne. Dan kai ya zama tana azumin na fila. shi kuma shi na da bukata da ita da amma lokacin da sai an kwantar sai sai an ta sai ko bai ma san inda yake ba sam gaba dai to kaga wannan bukata babu ta saboda haka al-hukmu yadumu ma illatihi wujudan wa adama fa idza wujidat al-illa wujida al-hukmu wa idza adamat al-illa in adama al-hukm babu idza batat al-mar'atu muhajiratan firasha zawjiha babin in mace ta kwana tana kaurace mashin hidan mijinta حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابي هازم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال النبي هاشم iza da an a taho idan mu je kira matarsa ila firashi zuwa ga shimfiɗa dai bi ma'ana aka ambaci shimfiɗa amma dai ishara ce zuwa ga manuwa. fa a sai ta ki an ta ci a ta zo la'anatal mala'ikatu mala'iku za su rinka tsine mata suna la'antar ta hatta tusbiha hatta waye gari tun daga sanda taki hankali ya waye wannan hadisi ana fahimtar da daddare kenan tun da aka ce hatta tusbiha shi a gaya ta la'anar mala'iku mala'iku za su rinka la'anarta har zuwa gari ya waye ma'ana alfijiri ya bullo kenan to anya cewa hatta tusbiha hukuncin kawai ya tsaya inda da dare na to in ya fice ta da rana ba da dare ba ne shi ko bai shahi wannan ba malamai suka ce a hatta su bi halaisa kaidan ba kaidi ba ne saboda shi galibi an yi la'akari ne da galibi mai yawan mu'amala tsakanin ma'aurata ta fi faruwa da daddare da tsaga da rana shi abin da an galibi ma'ana duk da ana samu sabanin haka ya zama kila wani saboda yanayin aiki ne ko saboda yanayin sana'a ce ko saboda yanayin lahiya ce ko wani sababi ko wani mafari da Allah wa alamu bihi ya zama kila ya yi buƙatar matarsa da rana fiye da daddare. Ta ita ma wadda aka nema da ranar حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا باتت المرأة إذا مجتكوانا مهاجرة tana mai ƙaurace ma firasha zaujiha shimfiɗar mijinta kaga nan ba a ce in ya kira ta ba a ta kwana tana ƙaurace ma shimfiɗar mijinta sawa'an ya kira ta ko bai kira ta ba wancan hadisi ce ake za da an rajulu in mutum ya kira wanda kuma babu magana kira ciki ba ta almar'a muhajiratan firasha zaujiha macen da ta kwana tana ƙaurace ma shimfiɗar mijinta la'anat al mala'ikatu mala'iku za su rinka ta hatta tarji'a sai ta dawo ko ma'ana sai ta gyara saboda haka anan ba za a ce wanga mutlaq na ba wanga muqayyad a dukkaninsu su umumi suka ne ba za a ce wanga hadisin bai shaharta ba sai an hada da iza da arrajul sai in ya kira ta a ana da la'akari da nau'in cewa ya yake almuhimmu wannan hadisi bai kawo ma'anar sai in mijin ya yi fushi ba alhali wata riwaya fa ba ta da ta ƙi shimfiɗa sai sai kwana fusace wannan ita ce illa da za ta sa mala'iku su ringa tsine mata har zuwa gari ya waye ko har zuwa rana ta wali inda rana ne. To, in an yi sa'a ba mai fushi ba ne ba, ya kiratan ko bai kiranta ba ta ƙaurace mashin fiɗa ta ko bai fushi ba. Ta sai ya zama ba za ta samu wannan tsinuwa ba da wannan la'ana. haka zarki ba zai huskanci ita matar ba da samun tinuwa ko zunubi sai in ya kasance ita ta fara ƙauracewa ita ta fara ƙauracewa sai mijinta ya fushi da ta. amma da za a ce ko kuma shi ya ƙaurace mata amma da mafarin ta yi zalunci kila ta zalimce shi ko ta yi wani laifi sanadiyar wannan laifi ya kaurace mata kamar da Qur'ani ya karanta wa ajruhunna fil mabajir to wannan sababin shi sai kaurace to duk a wannan halin da inda ta fara da kanta babu sababi da inda shi ya kaurace mata bisa ga wani mafari na laifi dan ya ladabtar da ita to duk a wannan wurin tana samun zunubi da kuma la'anta ta mala'iku amma da za a ce miji ya kaurace ma mata dai bisa ga zalunci babu li babu la in ji bahaushe ma'ana ba wani laifi da ta yi ba wani ladabi da ya tantanta ya yi mata irin wannan kawai haka don zalunci ya kaurace mata <clears throat> to wannan ba za ta samu laifi ba ita don ba ta kaurace ba shi dai zai samu lahi a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda shi ya zalunce ta kuma cikin hadisi a sallallahu alaihi wasallam ce la'anat hal mala'ikatu salamu din nan al-istigraki ya ce dukkanin mala'ikun Allah subhanahu wata'ala daga mala'ika mala'ikun sama ta ɗaya har ta biyu har zuwa ta bakwai dukkanin mala'ikun Allah tun ba inda suke da wanda a cikin samman da waɗanda ba cikin samman suke ba dukkanin mala'ikun Allah za su rinka ne mata ko ko a'a mala'iku ke bandatu aka ne kamar mala'ikun da suke tsaronta alhafaza kiraman katibin su kawai ka kaurace mata eh su kawai ka la'antarsa sun kawai ga la'antarsa ko ku a wasu mala'iku ne Allah wai ya wakilta masu tsine ma mata masu la'anan mata masu kaurace ma mazan kamar wadda Allah ya keɓance wasu mala'iku masu baka addu'a ko wani mala'iki mai baƙa addu'a ga mai hana ma mata ne, abinci ko sutura ko abin bukata wanda Allah ya wajabta mishi ba wani ne ba ce mala'iku su suna saukowa guda yana cewa Allah ka ba mai bai abin da ya mai abin da ya bayar Allah ka tallafa wanda ya riƙe Allah ma haɗin su kan tallafar to ka nan wasu mala'iku da aka ayyana ayyananni da suke bakar addu'a ga mai riƙe haƙƙin iyali ne ya tauye ki bayarwa to su ita ma su ma mata lokacin da suka samu wannan sabo tsakaninsu da mazansu na ƙauracewa wasu mala'iku ne ke bantattu duka malamai sun faɗi wannan amma dai mafi cancanta shi ne a ɗauke almala'ika duk mala'iku ka a hita kowa sai akwai dalili dukkanin mala'iku asali wannan ya nuna mala'iku sukan yi addu'a ga wanda ya mugun aiki sukan yi baka addu'a ga wanda ya mugun aiki dan gashi nan suna wa matar da ta ce ma mijinta baka addu'a ma'ana ta la'ana kamar wanda mala'iku suna yin addu'a ta alkhairi ga masu aikata alkhairi kuma wannan hadisi yana karantar da mu dogewa akan wa Allah da'a subhanahu wata'ala da hankuri akan bauta dai wannan zai samar da bawa sakamakon Allah ya kula da haƙƙi ne har Allah subhanahu wata'ala ya tanadi masu mai da ramuwa game da wanda ya taɓa haƙƙi kamar yadda nan masu da ta taɓa haƙƙin mijinta na ƙaurace mai da Allah subhanahu wa ta'ala ya kula da haƙƙi ne ya umarci mala'iku da su tsine mata tsawon lokaci malamai suka ce wannan yana nuna wajabcin bawa ya ba Allah haƙƙi tunda hatta haƙƙin kai an ka taɓa to Allah zai yi wani abu a kai to kai kuma kai kai cancanta da ka ba Allah haƙƙi an wa da la sharika la babu la ta'azan la ta'azan al-mar'atu fi baiti zawjiha li ahadin illa bi izni babin mace ba za ta yi izini ba ga shiga gidan mijinta ga wani in ba da izinin mijinta ba حدثنا abu Yaman أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد باي على الزاقة ما تتهي أظمنا فلا مجن دينا على الشع جدا بي تتيابا كما هنا لا تيابك ألوني هنا جيبك أتوسع إلا بإذنه زي إذنه amma azumin farilla ba sai da izini ne ba saboda haƙƙin Allah ya yi nashi haƙƙi wala ta azara fi baiti kada ta yi izini ka shigowa gida ne illa bi izini sai da izini ne wa ma an faqat min nafaqatin da abin da ta ɗiba ta ciyar na abin ciyarwa an gaida amrihi ba da umurnin shi ba fa innahu yu'adda ilayhi shatru za a bashi rabin lada ko za a ba shi wani kaso na lada don koyo shi kalmar shatar ba tana nan rabi ba an gane za a ba shi kaso na lada ma'ana in mace ta ɗibi abincin mijinta na fakatta ta yi sadaka ba da ƙetare iyaka ba min gairi sarrafa wala gulu to za ta samu lada kuma za a ba mijinta lada bima kasaba warawa <clears throat> wa abu zinad abu zinad ya rawaito shi aidan an musa an abihi an abi hurairata fi a cikin kitabu so hadisin ya gabata kenan cikin kitabu so al muhimmu baya halatta ga mace ta yi izini wani ya shigo gidan mijinta Na mijina ko mace in ta san mijinta bai son ya shigo amma in ta san amincewa mijinta da yarda sai ko da ba ta magance ba ko ta alama <clears throat> ta fahimci yarda bi da amincewa sai to wannan babu da yi don saboda in ya hito karar ya ce mata ban son wancan na shigo a gidanka ko ban son wani na shigo a gidanka to kuskure ne ta ba su haɗin kai su shigo haramun ba baya halatta fi yi. gida ne da yan mallaka ka ne ko ko gidan haya shi tun da gidan haya laysa yi milkan almuhim ko wani gida dai da ya sa matar bisa ga iko ne sawa an kyauta an ka bashi gidan ara mai an kai zauna haya ya dauka oho na shi na na kai ne o don kungi guda ne saboda illa tana nan mutahaqqiqa aw mutahaqqaqa ko da gidan da aka haya na ko gidan da aka ara mai ko gidan da aka ba shi kyauta ko gidan da ya sayi duk dai illa shi ne cutuwa sai da shigowar wanda bai son ya shigo kuma ko ina ne haka ta tana iya faruwa amma in ta san da izini ne kamar yanzu mu nan kasa ga al'adar mu da kyar mutum ya samu mata da dokar wata ta shigo cikin gida daga cikin mata ko ya tura cin wata ba ko babu ruwa ne bai ma magana kila in ba an san mace mu na aukata ba mai game game da hade hade mai kashin aure ko wata alkunguma azzaluma ne ta aka haɗa kai ana sai da kayan mutane da sunan dillaliya kaga wannan ayi da mutum ya ga sai kore ta ko babun بعد بلا ترجمة حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبر التيمي عن أبي عثمان عن أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت على باب الجنة النبي يتنا تيو أيوة باكين الجنة فكان عامة من دخلها sai kasance mafi yawar waɗanda suka shiga aljanna almasakinu talakawa ina almasakinu shine ismu kana ammata shine habarwa fakanal masakinu ammata man dakhala mafi yawan masu shiga aljanna talakawa wa ashabul jaddi ma abuta dukiya ko arziki ma abusu na an su gaira sai dai ana ashaban na dukkanin waɗanda suka cancanta shiga gidan wuta kad umira bihim ila an riga an yi horo da su zuwa wuta kenan waɗannan masu dukiya da aka dakatar ba su shiga aljanna ba ba 'yan wuta ba ne sun cancanci shiga aljanna amma ba za su shiga ba sai talakawa sun shekar ɗari biyar ciki wa kuntu ala batin nahi annabi yake na tsayo bakin kofar gidan wuta fa iza ammatu man dakhalaha sai zan mafi yawan masu shiga wuta an nisa'u mata su sun kai ya wuta ai wata ta tambaya annabi ko saboda ni mata sun kai a wuta ko saboda bi dai suke na kisa su a kalin nan, ina ganin shi da tambaya ko hatta wannan ko liwa eh, ya rasulullah a cikin hadisin hadisin ibn al-khudri ko mun wato shi kitabul haibi hmm? باب ترك الهائد الصلاه تكي ثور بيا من ظل الله لانهن يكفرن العشير ولا جاباب النن طيب. ويكفرن اللي اخلعنا صح؟ ويكفرن العشير سبحان الله تو انا بيك ما في يوم ما قاوة تكوني ماتا wannan ba zai zama kamar matsayin gabatin da ya gabata munasaba sai da bade kuma ta jihar ishara zuwa ga cewa waɗannan umarni da hani da aka baiwa mata inda muka hito an ce mace kar ta yi azumi sai da izinin mijinta to wata ba azumi ba yin buki ba za ta ba da izinin mijinta ba ba wai azumi da haɗe ba a shiriri ta ma za tana ba da izinin mijinta ba ya ce ba ta zuwa ta ce sai ta zo ba ma ibada ba sa'annan an yi magana akan kaurace mashi fitar miji kuma suka yi sa'annan an yi maganar hana wanda miji bai so ya shigo cikin gida ya shigo kuma da suka yi ƙetare wannan iyaka to saboda yawan saba ma waɗanga umarnin da ƙa'idodin da aka shata musu saboda ta sai sabo kansu mafi yawan mutane a cikin wuta wal iyazu Allah ya saba da matan mu da sauran matan mu Allah ya kare mu kare su babu kufra nil ashiri baden butulce ma abokin zama wa huwa shi shine miji Al'ashiri. ashiri wa huwa al shi shine abokin zama daga ina aka tsago kalmar al ashiri min al mu'ashara duk da imam rubari kama wanga tare tare bai ce kawai babu kufra al ashiri bai tsaya nan don saboda labi isa maula wanda bi ta ashir can ashir miji aka ni ba miji aka ni ba kenan kalmar ashir ta kan zo ba da ma'anar miji ba ha ta saboda haka yace wa huwa nan al-ashiri abinda aka ni az-zawlu wa huwa al-khalid abokin cudanya abokin zama min al-mu'ashara saboda asasul hajji Allah da ke salmaula ولبئس العشير fihi a cikin wannan babe an abi sa'idin an annabi sallallahu alaihi hadisin abi sa'id daga annabi yakan shigo wannan babe amma babu shi a ciki amma yana nufin ya gama ka da hadisin da mun kayato sun jizi'i na farko kitabul haibi babu tarkil ha'il salat الصوم باب ترك الحائل الصوم حديثي نا دلي Yanzu muna hadisi na nawa? dubu biyar da ɗari ɗaya da tafsin da da bakwai ne da bakwai dubu biyar da ɗari ɗaya da tafsin da bakwai muke yanzu to yanzu wannan ihala gama kana zuwa can baya hadisi na ɗari uku da hudu wanda tsakaninsu akwai hadisi ne da dubu hudu tsakanin inda an haga makala nan fiye da hadisi dubu hudu da ɗari takwas kaga ya hala doguwa kusan mu taɓa cin mai ba mai tsawon gaske tun ji yi na ɗai yanzu kuma muna jizugi na nawa na shidda wannan hadisin dai a kitabul haidi babu tarkil ha'id sauma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaysat idza hasil mar'atu lam tasalli lam tasalli wa lam tasum inda annabi ya musu bayanin ragin sababin ragin hankalin mace da sababin ragin addinin ta to to to wannan hadisin shi ne Imam Bukhari ka nuhi nan fihi an Abi Sa'id an Abi sallallahu alaihi wasallam in kace can kitabul haidi zaka ga sahabin hadisin hadisi Ibn Khudri أما وانك تزام كلام ده هزو صحابين سبعين إذا خذش حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبا بن يسار عن عبد الله بن عباس كذا صحابين عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة ba wa ya karanta sotul bakara ba kwatankwacin dai a ce an karance ta ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم قام ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس كودا النبي صلى الله عليه هذا أنا تالي جيتا قولي lahiya الله هي rana مرانا wannan ونن قصو شاهد wanda ya sami wata shekarun jego to sai annabi ya wannan sallah faqala inna shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah la yaqsifani bi mawti ahadin wala li hayati fa idza ra'aytum dhalika fadhkuru ya qalu ya rasul ta ra'aynaka tanawalta shay'an min maqati maqamika hadha annabi mun ga sanda kana tsaye kana wannan sallah kamar ka miƙa hannu ka ɗebo wani abu haka nan inda kake tsaye ثم رأينا رأيناك سنن منك كا كا دقى بايا تكعك تكاجا دبايا دبايا أي تكاها قرد كا أي تكاها قرى لفظا ومعنى قرصنا ومعنى فقال إني رأيت الجنة صدقوك جنابيك هنو إنديب وانا أواكا الجنة أكلون ومنك فقرا أو أريد الجنة كوكما أنونا من الجنة fatanawaltu minha unqudan sai ta so in barso wani rehe na dabino na iccen dabino a aljanna walau a hassuhu inda na ɗebo shi la'akaltun min ma baƙi duniya da har duniya da za sai ku ta cin rehe guda na dabino a aljanna kaga magana shi wara aifin nara lokacin da kun haka na ja da baya da baya na ga wuta ne ba zan ara kaliyau mai manzaran kaftu ban taɓa ganin mugun abin gani ba da ɗaya irin yau wara aifu aksar ahli Nisa sai ni ga mafi yawan mutanen da a cikin wuta mata ne Malu sai sahabbai suka ce lima ya rasulallah don mi mata suka fi yawa a wuta ya manzo Allah qala bi kufrihinna saboda batulcin in ka musu so ɗari radda ka samu matsala guda za su yi watsi da duk wannan ɗarin ƙila ya kafurna billah aka ce ma annabi shin kafir ce ma Allah suke ƙala ya kafurna ashira. a suna butulce ma abokin zama suna butulce ma abokin zama ba su gode ma alkhairin abokin zama ba su tuna abin da ya gabata na alkhairi abin da ya waru nan inda an ta gaba shi suka tunane sun mance da baya wa ya kafar na ihsan kuma suna ce ba kyautatawa duk wanda ka kai matuƙa da kyauta musu sai sun yi ma butulci annabi shi gaba da cewa lau a hasan da ila ihdahunna tahara da za ka kyautata ma ɗayar su zamani mai tsawo a jahara kalimar jahara bi hasabi A hakum addahara wani lokaci na ɗaukar kila 'yan kwanaki ko 'yan watanni ko 'yan shekaru ko masu yawa gwale haka sun mara asmin ka shay'an sannan ta ga wani abu gare ka kala sai ta ce mara aitu min ka kairan kasura sai ban taɓa ganin alheri gare ka ba da sai ma'ana addahar dai yana nuni akan komi dadewa kana kyautata mata tuwa da an ka dade tuwa da an ka tsawon lokaci ka ne mata alkhairi ko kana kyautata mata torar da duk an ka samu yan tangarda ko yan matsala kan dan wani abu dan kankane to duk za ta zuga wancan alherin gaba ɗaya ta manta da shi sai ta yi korafin wata matsalar ta faru yanzu sai ta ce ai ita ba taɓa ganin wani alheri game da kai ba da ɗai da wannan shine butulci wanda ta sanadiyar wannan butulcin sai mata suka yawa a cikin wuta حدثنا عثمان بن الحيثم حدثنا عوف عن ابي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ittala'atu fil janna na leƙa cikin aljanna fa ra'aytu aktsara ahliha fuqara sai na ga mahi yawan mutanen aljanna talakawa fa tala'atu fil nar na leƙa a wuta fa ra'aytu aktsara ahliha nisa sai na ga mafi yawan mutanen wuta mata ta ba'ahu ayyub wa man salmu salmu ibn zarinin آه، أيوبا دسلم بن زرين سنجمش متابعة ثم هو متابعة تابعة أبو الضمير يعود إلى من؟ آه، الضمير يعود إلى شيخ البخاري عثمان بن الهيثم باب فينزو عند adda irin nufa sai yanzu aka kawo ga kuma ko yanzu akwai gyara sai ku buɗe shani na ɗari da hamsin da biyu masu irin nufa sai ku ga gyaran da annan da waɗancan shani su da yasa ba na aurensu ba can cikin jizi na hudu suke ya mujallabi na hudu shahi na ɗari da hamsin da biyu kun shi Shahi ɗari da hamsin da biyu to me a farkon sha'in ku to kayan ku kai a habar na abdullah duk abin da kun ji babu sai ku rubuta ya sama ga hilin nan na sama hashiya babun ka alaika haƙun, haqqun kaga babu da shi to sai ku rubuta ya sama da kuma qalahu abu juhaifa anin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan haddathana muhammad ibn muqatil to sannan akhbarana abdullah kenan abin da yake dare muku tarjama babi babun li zawjika alayka haqqun babu da shi sannan qalahu abu juhaifa anin nabi sallallahu alaihi wasallam babu da shi sannan haddathana muhammad ibn muqatil babu da shi sannan akhbarana abdullah da haka kan sama hashi nan duka ku jira باب لزوجك عليك حق قاله أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانك أن تنظر من بجارك قاله أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اكتب حدثنا محمد بن مقاتل قاله أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة حدثنا محمد بن مقاتل سنة يا جميل هو كل شيء إلى ما نبغى مقاتل سنة أخبرنا عبد الله يا ولا أبوي سكو جميل صلى الله عليه وسلم bin muqas yawa sannan akhbarana abdullah to wannan shi akwai da aka gana kusan babe biyar abba kuda babe biyar cif sannan wanga babin na shidda sai cire muku tarjama dai da farkon isnadi ne da ihada da imamul buhari ya ce kala hu abu ju'aifa sannan ya kawo akhbarana kawai abdullah mafhumun to wannan shi akwai da aka wannan nusa duk mai fita ya rasa wannan babe biyar da kuma wannan tarjama ta babi na saba'in da tara. Babin ka alaika haƙƙun, babin matakka tana da haƙƙi a kanka, wadda kake da haƙƙi a kan matakka ita ma matakka tana da haƙƙi a kanka. Kowa ya ba kowa haƙƙi. Sai dai haƙƙin ba kai za ka fassara haƙƙin ba, wanda haka son ya zama a kan matakka naka. Ita kuma matakka ba ita za ta fassara haƙƙin ba. a abinda an haƙƙin matarka a ka Allah ya fassara abinda a haƙƙin ka kan matarka Allah ya fassara saboda da ka ɗauko wani abu da Allah bai ce haƙƙin kana baka aza mata ita ma kar ta ɗauko wani abu da Allah bai ce haƙƙin tana bata neme garshi saboda haka kowa dole sai ya karanci hukuk ka san wani haƙƙi Allah ya wajabta ma na matarka don in ka cika ka sani in ka kawai ka sani ita ma akwai buƙatar ta ilmantu akan haƙoƙinta a kanka dami da ni Allah ya sa haƙƙinta a kanka Don da yawa saka ganin ka za haƙƙin tana ba haƙƙin tana ba kai ma da yawa haka sun za haƙƙin kana a ta ba haƙƙin kana ba a shekene in babu ilimi akan tsarin addini da karantarwa sai sai ya zama a waye gari kana ganin ta ci haƙƙin gaba da ci haƙƙin gaba ko a waye gari tana ganin ka ci haƙƙin ta ashe baka ci haƙƙin ta ba saboda abinda Allah ya ce ma haƙƙi naka shi haƙƙi naka abinda Allah ya ce ma haƙƙi naka shi haƙƙi naka duk abinda Allah bai sa a cikin haƙƙin ta ba ko da ita ta ɗauke shi haƙƙin ta ba haƙƙin ta ba kai ma haka duk abinda Allah bai sa shi haƙƙin kana akan ta ba ko da kai ta ɗauke shi haƙƙin kana ba haƙƙin kana ba saboda ka ta hana ma abinda ba haƙƙin ka ba to ka ga bata ci haƙƙin ka ba haka lokacin da ba kai mata abinda ba haƙƙin ta ba baka ci haƙƙin ta ba saboda kowa akwai buƙatar ya san menene haƙƙi saboda haka wani sahabi tambaya annabi ce ma haƙƙu zaujati ahadina alai ya manzo Allah menene haƙƙin matar ɗayan mu akan sa duk da hadisin shi da matsala ga isnadi ne kamar sai a ci an karibi insha Allah abu ba da rahi to mata ka tana da haƙƙi akan ka qala hu abu shuhaifa abu shuhaifa ya ruwaito shi عن النبي لك عن النبي صلى الله عليه وسلم أما هنا شمع كتاب الصيام كتاب الصيام إن أعكاو كسر سلمان الفارسي دا أبو الدرداء إن دا آه سلمان الفارسي كيما أبو الدرداء زيارة بيسابيش جدابا فرع أم الدرداء متفضلة ها كنا يسنا جاء حديث النبوة to haka dai al'amari ya kasance to ma'ana yana nufin wannan wannan hadisin na Abu Darda riwaya Abi Juhaifa yana shiga cikin babinka to kuma ga wata riwaya wadda ba ta Abi Juhaifa ba riwayar Abdullah ibn Amr bin al-As radiyallahu anhu anhuma حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو الآن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله النبي يا يا كي عبد الله ألم أخبر أشي بأهدى مني با أنك تصوم النهار كي جورانا أزمي كي كوش رانا أزمي يكي sai aka zo aka faɗa ma annabi wata komun laila kuma kai ko da dare tsayuwa sai ka kai ka rike kenan mata sai ba ta gane kai ne don da rana kullum abu ya kai babu da yake cin abinci da rana sannan da dare da an yi isha ya kama sallah sai gari ya waye sai su baya sallar dare ba magana kwantawa bale har eh, mata da ta amfana da shi ko to kaga ya canye dare ya canye babu hili nada kuntu sai nake in shi Abdullahi ga da annabi tambaya bala haka yake ya Rasulullah lalle haka nake da daddare sallah gaba da duk dare kuma da rana azumi qala fala fa'al kaska ci gaba da aikata haka nan dan ci gaba aka ne kai ya tsaito a kai ya ci gaba don aikata kan ya riga ya aikata So? ka dai ya azumi yau wa aftir ka ci gobe wa kun ka dan tsayu kai sallah cikin dare wa nan ka dan kwanta kai kwana fa inna li jasadika alayka haqqa hakika jikinka yana da haƙƙi a kanka wannan gangar cikin zaka tana da haƙƙi a kanka wani asar na suka matsiya suka farfuk biha ranka ta ko ka ne ka sassafta mata wa inna li aineka la ainika alayka haqqa kuma hakika idanunka suna da haƙƙi akan ka ka ko idanun ki dan aka hana musu kwana suna so su rantsa suna da haƙƙi akan ka wa inna li zawjika alayka haqqa kuma matarka tana da haƙƙi akan ka wannan jumla ta ƙarshen hadisi da ya taimama Buhari kulla babu babu li zawjika alayka haqqun kenan manufar wannan hadisi a wannan tarjama baya dacewa baya halatta cin haƙƙin matarka ne ka rungumi ibada da za ta wahalar da kai ta gajiyar da kai ta sa ma ramni ta hana ma lokacin da za ka gana da iyalinka ka ba ta haƙƙinka ka ba ta haƙƙinka ko ka rungumi ibada wadda za ta hana ma iya yunƙuri ka samu wata abin da za ta ci ya duk ibada ta mamaye lokacinka gaba dai saboda haka sai ta yi da yunwa ta kwan da yunwa saboda kai ibada haka yi. ko kuma ibada za ta hana ka bata haƙƙin ta wancan na ɓoye babu mar'atu ra'iya babin mace makiyayi ya ce bi bai ta zaujaha a gidan mijinta حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي ياتي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته باب قول الله تعالى باب فتر الله نجرما الرجال قوامون على النساء أنا غني كما تبدأ بيان صلى إن شاء الله كما تعمل قيانا أبين ما الله شو بيان ولا لا تكيب واحد كل الله شو يعني subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk